اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا waɗannan masu siffantuwa da imani da aikata ayyuka nagari suna da aljannatai na zama waɗanda za su zauna a ciki zama na dindindin ƙoramin gidan aljanna masu daɗin ruwa za su riƙa gudana a ƙarƙashin gidajensu, za a yi masu ado da abin hannu na zinari a cikinta, kuma za su saka kaya koraye na alhariri mai kauri da maras kauri, za su jingina a kan gidajen da aka ƙawata su da kyawawan sutura, dalla da wannan lada tasu, kuma dalla da aljanna a matsayin matsugunni da mazauni wanda za su zauna zama mai ɗorewa a cikinsu. Bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin sakamakon azalumai da sakamakon muminai sai ya buga musu misali ya ce